بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yammaci ne yanzu na lahadi wanda ya daidai da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha biyu ga watan Jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari da casa'in da tara daga cikin jerin kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiya wacce take a nan number 4 madarkas road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malamin mu a shekul allamati abdurrahman abu abdurrahman muhammadun al'awwal adam alalbani allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi makarantar da ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa fahimta ta annabi da sahabbai Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi Allah ka yafe mushi kusakuran shi Allah ka ɗaukaki darajojin shi duniya da lahira matar shi umu abdulbarri da ɗan shi abdullahi da mahaifiyar shi Allah maɗaukakin sarki ka saka musu da alkhairi ka gafarta musu idan ba mu manta ba jama'a har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina surar da muka ji cewa ayoyinta tun daga aya ta farko har ya zuwa aya ta tamanin da wani abu sun sauka ne sakamakon wasu kiristoci waɗanda ake kira da wafdu na jirana a tarihance suka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka taho har ya zuwa masallacin shi a madina don tattaunawa da shi game da al'amari na musulunci idan ba mu manta ba jama'a mun karanto tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah ta'ala ya faɗi wato a cikin wannan sura tun daga kan aya ta hamsin da tara faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce inna matsala isa inda Allah ka matsali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun har ya zuwa aya ta sittin da hudu a inda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mubahala da wato asalin Allah ta'ala ya kirayi annabi da ya kirayi waɗannan kiristoci da su zo a yi mubahala idan sun juya baya daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi da ya kiraye su gare shi a inda Allah ya ce kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin wato faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين من كرنت ونن آير kuma ajiya mun tattauna game da darussa da fa'ida da muka amfana wato sakamakon karanta wannan ayar da fassararta mun ji cewa wannan ayar tana bayyana mana mashru'iyyatul mubahala ma'ana mubahala shari'ar musulunci ta yadda da a yi mubahala na faɗi a jiya cewa zan zo za mu ishara zuwa ga wasu daga cikin hukunce-hukunce na mubahala kuma za mu gabatar da wata lacca ko wani ƙanƙanin littafi da aka samu a sheikh mashhur hassan alu salman ya rubuta game da hukuncin mubahala da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da ita to sa'an mun karanta har zuwa aya ta sittin da hudu a inda bayan mun gama jin fassarar waɗannan ayoyi da tattaunawa da hadisai da aka samo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama game da ma'anarsu malam sai ya tafi kai tsaye ya zuwa ga ambatan darussa da fawa'id waɗanda za mu amfana da su mu musulmi a cikin waɗannan ayoyi a jiya mun karanta fa'ida ta farko a inda muka ji waɗannan ayoyi suna bayyana mana halacci na yin mubahala musulmi malamai su yi mubahala don tabbatar da gaskiya da tabbatar da abin da yake shari'a ne na musulunci nan mun ji fa'ida ta biyu game da abin da ya shafi hukuncin shigar kafiri cikin masallaci a inda muka ji malam ya bayyana cewa malamai sun yi maganganu mabambanta game da halaccin shigar kafiri masallaci. amma dai malam ya ce a cikin wannan hadisi da muka ambata akwai dalili akan halaccin kafiri ya iya shiga cikin masallaci amma da sharaɗi idan an samu shugaba jagorar musulmi ya mishi izini da haka malam ya ambaci kissa hadisin sahabi sumamatu dan asalin wanda aka taho da shi a ɗaure aka zo aka ɗaure shi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam ya ambata mana fa'ida ta uku a inda ya bayyana cewa na daga cikin darussan da za mu amfana da su mu musulmi a cikin waɗannan ayoyi samahatul islam sauƙi da sassauci irin da musulunci mu duba kamar yadda malam ya bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa waɗannan kiristoci izini ya sauƙaƙe musu na sa iya gabatar da wannan ibada tasu a cikin masallacin shi wannan yana nuna mana yusrul islami wa samahatuhu to sanan fa'ida ta hudu mun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙaurace wa waɗannan kiristoci ya kawar da kai daga tattaunawa da su a sakamakon yanayi na shiga da irin tufafi da suka sanya da zobba na zinare da suke saye da su a cikin yatsunsu wannan malam ya ce yana nuna mana ashe hatta a shari'ar annabi isa wacce zo da ita daga wurin allah da shari'ar musulunci bai yadda da yanayin da waɗannan kiristoci suka tinkaro manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikinsa ba wannan malam ya ce yana nuni akan dukkanin wanda ya aikata haka ko ya sanya wani tufafi da musulunci ya hana ko ya siffantu ya tsayu da aikata wani abu da musulunci ya hani a kai to babu laifi a iya ƙaurace mashi daidai gwargwadon yadda aka samu dama to sa'an mun karanta fa'ida ta biyar a inda muka ji cewa hujja da waɗannan nasara na jirana suka kafa hujja da shi akan Allah uku ne da suka ce ai zaka ji Allah da kanshi yana cewa fa'alna ko amarna ko khalaqna ko qadaina wai suka ce wannan dalili ne akan cewa Allah uku ne da Allah ba uku bane da ba zai ce fa'alna da bamiri na jam'i ba malam ya ce wannan dalili ne akan cewa waɗannan kiristoci suna fama da jahilci ko kuma ƙememe suka yi sun gane gaskiya amma sai suka kibinta malam ya bayyana cewa dama'ir wato waɗannan wakilan suna waɗanda ake amfani da su na fa'alna da na fa'alu wannan bai taƙaitu ga mai magana tare da shi akwai wani shi ba ma'ana bai taƙaitu ga magana wato fuskantar da magana ga waɗanda suke jama'a ne masu yawa ba bal yusta'malu kadhalika fi kalamil mu'azzimi nafsahu akan yi amfani da waɗannan lafuzza ga mutum guda wanda yake girmama kanshi shi kuwa Allah maɗaukakin sarki ai mai girma ne kuma bayan Allah suna girmama shi daga cikin halittun shi malam ya ce sai dai su kiristoci ba sa girmama Allah maɗaukakin sarki saboda ba su kaɗaita shi da tauhidi da bauta ba malam ya ce wannan kan bayani a fili yake game da kuskuren da suka yi na kafa hujja da cewa fa'alna ko amarna ko khalaqna ko kazaina na nuni akan Allah ba ɗaya ba ne Allah uku ne wannan kuskure ne Allah maɗaukakin sarki ka samu dace dama a yau za mu tashi kan alfa'idatu sadisa fa'ida ta shida haka ne wannan shine abin da ake kira da muraja'atu darsis sadiq ma'ana abubuwan da muka gabatar a jiya kun ji su a takaice insha Allah ta'ala malam yace alfa'idatu sadisa fa'ida ta shida hubbu umar radiyallahu anhu an yursala amiran ma'a wafd najran lam yakun li ghardin dunyawi kaunar da umar ya nuna da soyayyar da ya nuna na a aike shi a tura shi an yi rusala amiran a tura shi a matsayin shugaba ma'awaf najran tare da waɗannan tawaga jama'a na kiristocin najrana sayyidina umar ba ya nuna kwaɗayi da kwalamar a tura shi ba wannan kwaɗayi da sayyidina umar ya nuna na a tura shi a matsayin shugaba ko jagora tare da waɗannan kiristoci lam ya kulli gharbin dunyawi sayyidina umar ba fa ya aikata haka bane don wata manufa ta duniya don manufa ta samun kuɗi ko manufa ta samun mulki da isa da faɗa a ji a cikinsu a ba wata manufa ce ta duniya ta sa sayyidina umar ya yi kwaɗayin da a tura shi tare da waɗannan kiristoci na najirana a matsayin malami shugaba mai hukunci a tsakaninsu ولكن سيد الشيف سيدنا عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرهم أنه سيرسل معهم القوي الأمين أسعد سيدنا عمر يجع النبيات زي أيكيس زي توراس تارد وني أمنتتكم من كرفي أحب أن يكون هو الموصوف بذلك سيدنا عمر سيكوين شيني ya kamata ko shi yake ganin ina ma shi aka siffanta da wannan sifa ta alkuwa da al'amana ƙarfi da aminci abinda sayyidina umar ya kwaɗayin samu kenan jama'a ba wai kwaɗayin duniya ba jama'a ku kiyaye da kyau ba kwaɗayin tara duniya ba tara kuɗi ba kwaɗayin na zamani ne shugaba a saman su ba sauran duka na ƙasa na ne ba kwaɗayin ya zama shi ke da faɗa a ji ba ya yi kwaɗayin falalar da annabi ya haɗa ne tare da wanda zai aike shi ya zuwa ga wafdu na jirana an fahimta jama'a malai cewa in fata tuhabi ko da yake wannan daraja ta kubuce wa sayyidina umar sai dai fa falahu manaqiba wa fada'ila a'zamu minha yana da wasu darajoji da wasu fada'il waɗanda sun fi wannan daraja sun fi wannan girma kaga dai fa huwa afdalun nasi kaga sayyidina Umar shine mafi falala ba'da Abi Bakr siddiq bayan sayyidina Abu Bakr siddiq bittifaq ahli sunnati wal jama'a da dukkanin haduwar ahlus sunna wal jama'a ma'ana dukkanin musulmi ahlus sunna sun yadda cewa ta fuskar falala da matsayi a cikin wannan al'umma bayan annabi da sayyidina abubakarin sayyidina umar shi ke biye da shi ina fata mun fahimta wannan kadai ya isa ya zama daraja da falala da ɗaukaka ga sayyidina umar ko da yake wannan daraja da falala da annabi ya faɗe ta ta alkuwatu wal amana ta kubuce mishi a wannan hadisin amma ba dan ana nufin sayyidina umar ba alkawiyu ba ne ba dan ana nufin sayyidina umar ba al'aminu ba ne ina fata mun fahimta idan ka karanta tarihin sayyidina umar za ka gane cewa sayyidina umar yana da ƙarfi wato yana da ƙarfi na jiki da kuma ƙarfi na zuciya gurin zartar da umarnin Allah wannan sanannen abu ne wato ga sayyidina Umar ina fata mun fahimta kada mu manta cewa addinin musulunci bai samu ƙarfi da ɗaukaka da rinjaye ba da yin shi a fili sai sa'ad da sayyidina Umar ya shiga musulunci ina fata mun fahimta to sannan sayyidina Umar al-aminu ne wato amintacce ne kamar yadda haka ya bayyana a aikace a sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran sayyidina Abubakar sai ya zan wanda ya mai gurbin shi a matsayin khalifatul muslimina shine sayyidina Umar wanda har a yau masana suna kwatance da mulkin khilafa ta sayyidina Umar gurin adalci da aminci da amana ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to jama'a mu dubi wannan fa'idar da kyau wannan fa'idar kada mu karanta ta kawai mu wuce haka ya kamata mu fahimci cewa ashe manufar sahabbai a jimillance gaba ɗai da kuma manufar waɗanda suke magabatan wannan al'umma ba manufar su shugabanci ba inna ma shugabanci ya zo musu ne don haka rigima da rikici da mu a yau musulmi muke fama da shi game da abin da ya shafi shugabanci da abin da ya shafi jagoranci wannan yana ganin ni na fi dacewa ba wannan ba a awana bai isa ba wannan jama'a wallahi ba salafiyanci ba ne jama'a wannan ya kamata mu gane ba ɗabi'a ce ta salaf ba ɗabi'a ta salaf ba sa jayayya game da shugabanci ina fata mun fahimta ku tuna a sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a wannan zama da aka yi a cikin wata rumfa ta kabila ta banu sa'ida wato wannan tattaunawa da aka yi a cikin saqifa ta banu sa'ida tattaunawa ce da bata wuce wato 'yan lokuta wato kankanin lokaci ba amma dukkanin musulmi sahabbai suka yadda cewa sayyidina abubakarin shine shugabansu wannan na nuni akan salaf ba manufarsu shugabanci ba manufarsu ya za a yi abauta ma Allah manufarsu ya za a yi a yi kira ya zuwa ga Allah ya za a yi a karantar da addinin Allah shi yasa wallahi jama'a idan har da gaske mu ahlus sunna ne salafiyya don wani shugabanci ya kubuce min jagorancin wasu al'umma ya kwace min ban samu an naɗa ni ba ya kamata na ya haƙuri bai kamata na ware gefe na dawo ina faɗa da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya nufa su ne shugabanni a kanmu ba ina fata mun fahimta wannan ba daidai ba ne idan har da gaske mu a sunna ne salafiya to dole ne mu dawo ya zuwa ga abin da yake lazimin manhajinmu ne shine bin salaf game da addini da aqida da rayuwa da mu'amala da zamantakewa da kasuwanci da komi nasu ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace don haka kenan idan Allah ya zaɓi wani a kan mu ko da mun fi shi shekaru ko mun fi shi ilimi ko mun fi shi wayewa a shi Allah ya zaɓa a matsayin shugaba a kanmu to ba daidai ba ne mu yi faɗa da ƙaddarar Allah ina fata da mun fahimta wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne mu yi faɗa da ƙaddarar Allah mu rika tunawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan kurkusa mu tuna da hadisin irbadu dan sariya mu tuna da hadisin irbadu dan sariya yana nan a cikin arba'una hadis النبي كتوى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ قتنا أسلي إرباض تشواي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم maw'izatan balighatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah ka annaha maw'izatu muwaddi wannan wa'azi ya kai matuka kai ka ce wa'azi na mai ban kwana sai suka ce fa ausina ya manzon Allah kai mana wasiya sai annabi ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jal ine muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka wa sam'i wa ta'a ku ji kuma ku yi biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da ya zan an shugabantar muku da bawa wanda yake bakar fata annabi ya ce ku ji daga gare shi kuma ku yi mishi biyayya mu dubi wannan hadisin da kyau jama'a duk ɗan islamiyya ya haddace wannan hadisin me yasa ne muke jayayya game da al'amari da ke tsakaninmu mu musulmi a sunna da mu da ake kira da 'yan salafiya wani ya kasance shugaba a kanka sai ka kawanan na fa fi shi iya karatu na fi shi ilimi wanan na girme shi a shekaru wannan jahiliya ce jama'a jahiliya ce ka kalli wani akan wani matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ko matsayi na ilimi ko matsayi na shugabanci sai kaga dan ka girme shi kaga ai bai cancanta ba wannan jahiliya ce dan an yi fada da annabi akan haka har a farkon musulunci ana kallon musulunci ma addinin yara ne ai ba dattawa a cikin shi yara ne fa har abu talib mahaifin sayyidina ali baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance zai rasu annabi yana cewa ya am kulla ilaha illallah a gefe guda kuma ga shaidanu su abu jahal suna cewa da shi a targhabu an millati abdul muttalib za ka kyamaci addinin iyaye da kakanni ka bi addinin yara ku kalla yara aka aibanta su da karancin shekaru don haka matsala ce ta jahiliya jama'a a ƙiyadda da tsarin Allah maɗaukakin sarki a yi amfani da cewa wane na da karancin shekaru wane mun fi shi ilimi wane mun fi shi kaza mun riga shi a cikin tafiyar mun kaza don haka mu muka cancanta ba shi ba wannan matsala ce ta jahiliya jama'a mu ji tsoron Allah ku duba ku dubi sayyidina Umar ina so fa'idan nan nake so mu fahimce ta yadda ya kamata jama'a mu dawo mu dabbaka ta akan mu a yau mu dubi yadda tun daga kan malumman mu da waɗanda suke da'awa da dukkanin matasa wato wasu daga cikin su ko kuma kace ustazai yanzu kowa neman shugabanci yake kowa so yake a naɗa shi a ce shi ne ku dubi fitina jama'a hatta shugabancin islamiyya ma wai munaza'a jayayya ake akan ta jama'a an naɗa wani sai su wani su ware su ga su gaskiya wani fa bai cancanta ba duk yadda za a yi sai sun taɗiye mishi kafa duk yadda za a yi sai sun yi makirci duk yadda za a yi sai sun gayyato wasu da za su zame mishi mataimaka don ya faɗa da wancan wanda bai yadda da shi ba wannan shi ma ɗin salafiyanci ne wannan ita ma sunna ce jama'a mu ji tsoron Allah mu sani wallahi duk abin da muka aikata ko muka faɗi Allah zai tambaye mu a ranar alkiyama kuma wallahi za mu jawabi Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye kun ji salaf ba manufar su shugabanci ba eh to wani zai ce to kuma ya za a yi da ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a suratu Yusuf inda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi annabi yusuf ya ce ija'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim a sanya ni da zama wato ni ne ministan kuɗi ina fata an gane e a sanya ni na zama ni ne ala khaza'inil ard ma'ana duk wani arziki na ƙasa ya zamto sai ya biyo ta ofis dina sai an siyar ma'ana duk abin da ake ciki na dukiya da arzikin ƙasa ya zama ni aka ba aminci ni aka ba amana malamai suka ce wannan baya nufin kwaɗayin shugabanci yana nufin idan ka ga al'amari zai rikice to babu laifi ka iya naɗa kanka ka iya cewa a naɗa ka ka iya cewa a ɗora ka akan jagorancin za ka rike amana idan ka ga al'amari zai rikici haka malamai suka bayyana to amma ana zaune lafiya al'amari bai rikice ba karantarwa ake kira ake da'awa ake kaga ba daidai bane ya zama kana munaza'a ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace shi yasa a cikin sunna idan mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya annabi ka ɗora ni ko ka wakilta ni na je na karɓo zakka ko a tura ni gwamna a gari kaza ko wuri kaza annabi baya tura shi ina fata mun fahimta e duk wanda ya nemi shugabanci annabi baya bashi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace alfa'idatu sabi'a fa'ida ta bakwai ma'anar rabb ma'ana ta'arrabu a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta a aya ta ƙarke Allah maɗaukakin sarki ba ya yi kira zuwa ga ahalul kitabi da su taho ya zuwa ga wata kalmar da za ta zama sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah ba wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah to menene arrabu din da Allah ya kawo shi da siga ta jam'i arbaban menene rabbu shine malam yace ma'anar rabb ma'ana ta arrabu a cikin wannan aya da sauran nassoshi na shari'a huwal murabbi bi ni'amihi shine wanda yake tarbiya yake kula da halittun shi da ni'imomin shi kaga ni'ima ta lafiya ai ni'ima ce ta Allah ni'ima ta iska da kake shaka ƙasa da Allah ya halitta maka da sama da Allah maɗaukakin sarki ya halitta maka da ruwa da yake sauka da imani da ni'ima ta hankali da ji da gani ai duka waɗannan ni'imomi ne na Allah ko waɗanda da su Allah yake kula da bayin shi shine huwal murabbi bi ni'amihi ar-rabb shine wanda yake kula da bayin shi da ni'imomin shi dan haka malam yace فكل من اعتقد فيه المشركون فكل من اعتقد فيه المشركون أنه يعطيهم الأولاد don haka dukkan wanda mushrikai suka aƙidantu da cewa shi ke ba su ‘ya'ya mana shi ke ba su haihuwa au ya ja'alul umman lati la ya ishu laha waladun ya ishu auladuha ko kuma shi ke sanya matar da ‘ya'yanta ba su rayuwa ya zama ‘ya'yanta na rayuwa ma'ana mace wacce ‘ya'yanta ke yin wabi an fahimci wabi ko ma'ana matar da ‘ya'yanta ke wabi sai ya zama wato dukkan wanda ya aƙidantu da wani ke sanya ‘ya'yan wata da ke wabi ya zama suna rayuwa wata ɗulu a amaruhum ya zama suna samun tsawon shekaru a duniya auya a tibin nasri alal a'ada ko kuma wadda mushirikai suka aƙidantu da cewa shi ke kawo musu taimako akan makiya akan 'yan adawa wa huwa ga'ibun alhalin baya nan aw mayyitun ko kuma matacce ne aw yaqtulu bahimatahu man la yakhda'a bi ibadatihi ko kuma cewa dukkan wanda bai kaskanta ya bauta ma wannan ba shi ke kashe dabbobin shi ko shi ke tauye mishi arziki au yamriduhum au yumriduhum ko shi ke sanya musu rashin lafiya au yu'til matara ko shi ke saukar musu da ruwan sama au yahf au yuhfizul mazru'at ko kuma shi ke wato asalin tsare musu nau'i na hatsi da suke nomawa au yaqdi daina ko shi ke biya musu bashi au yashfil marida ko kuma shi ke bai wa marasa lafiya lafiya au yunawwirul quluba ko shi ke haskaka zukata wa yukhrijuha min ad-dalali ila al-huda yahiddo zukata daga bata ya zuwa ga shari'a ila ghairi zalika da sauran ababe makamantan wannan dukkan wanda ya kudirce ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ga wani wanda ba Allah ba fa huwa ahadu arbabihim to hakika ya rike wannan wani allan a matsayin rabbu a matsayin ubangiji a matsayin abin bauta jama'a mun gane da kyau don duka waɗannan al'amuran wake yin su jama'a Allah ne wake ba da haihuwa Allah wake kashe ‘ya'ya Allah wake azurtawa Allah wake ba da lafiya Allah wake kashewa Allah wake azurtawa Allah duka Allah ne ke waɗannan to a sa'ad da ka ƙudurce wani Allah na yin ɗaya daga cikin wannan ko duka to ka riki wannan wani a matsayin rabbu wanda jam'i su ne arbab ɗin ina fata mun fahimta to kuma ayar cewa take wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada ka riki wani an gane kada sashen mu ya riki sashi a matsayin abeban bauta koma bayan Allah maɗaukakin sarki don duk waɗannan ababen Allah maɗaukakin sarki shine yake a karanta suratu shu'ara Allah maɗaukakin sarki a cikin kissar annabi Ibrahim Allah ce watlu alaihim naba'a Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi maza ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin annabi ibrahim ya kalli mahaifin shi ya ce don me me kuke bautawa an fahimta watlu alaihim na ba ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun me kuke bauta ma qalu sai suka ce na'budu asnaman ai gumaka muke bauta ma fa nadhallu laha akifin sai mu dukufa muna bautar su qala annabi ibrahim sai ya ce hal yasma'unakum id tad'un shin suna jin ku idan kuka kiraye su suna ajin ku balle su amsa muku amsa ita ce ko daya aw yanfa'unakum aw yadurrun shin suna amfanar ku da wani abu ko su cutar da ku da wani abu amsa ita ce ko daya ba sa ji balle su amsa ba sa amfanarwa ba sa cutarwa annabi ibrahim ya ce dan me kuke bauta musu ko mun fahimta jama'a qalu sai suka ce wajadna aba'ana laha abidina wajadna aba'ana kazalika yaf'aluna haka muka ga iyaye da kakanni suna yi kaji gargajiya kenan eh ma'ana yan iyaye da kakanni ma'ana su abin da suka gada iyaye da kakanni to fa wannan abin mutuka raba ba wanda ya isa ya raba su da shi hal yanfa'unakum aw yadurrun qalu wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun qala sai ce afara'aytum ma kuntum ta'budun ba ku ganin abin da kuke bauta ma ne ba ku gani dutse ne gunki ne baya iya yin komi afara'aytum ma kuntum ta'buduna ku dinnan ba ku ganin abin da kuke bauta ma ku antum wa aba'ukumul aqdamuna da ku da iyayen nan naku da daddu ba ku da hankali ne ku lura da abin da kuke bauta ma baya iya amfanar kanshi balle ya cutar da kanshi antum wa aba'ukumul aqdamuna annabi ibrahim sai ya ce da mahaifin shi da sauran jama'ar garin fa innakum fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin gaba ɗaya sun zama 'yan adawa na makiyana in ba Allah Ubangijin halittu ba allazi khalaqani wanda shi ya halitta ni fa huwa yahdin kuma shi ke shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi ke ciyar da ni ya shayar da ni wallazi atma'u wa idza maridtu fa huwa yashfin idan ne rashin lafiya shi ke bani lafiya wallazi أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين شينك نعم والذي يميتني بارك الله فيكم والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين شيكي كشيني شيكي رايان ubangiji kenan rabbul alamina an fahimta ya samun cuta ya saukan min da waraka ya ciyar da ni ya shayar da ni ya kashe ni ya raya ni yumitu ni thumma yuhyin wallazi atma'u kuma shine wanda nake fatan nake kwadayin an yaghfira li ya gafarta min khati'ati yawmiddini kurakuraina a ranar sakamako yawmiddini a yawmul jazai rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين waɗannan ayoyin na nuna maka dukkanin waɗannan al'amura babu wani da ke iya yi maka su in ba Allah ba duk wanda ka kudirce cewa zai iya kashewa ya raya ya kawo maka ɗauki ya kawo muku nasara ya samar maka da ɗa ya azurta ka ya wato asalin haskaka maka zuciya ya fitar da kai daga duhu na bata ya zuwa ga shiriya wanda yake ba Allah ba to hakika kenan ka rike shi a matsayin abin bauta ka rike shi a matsayin rabbu koma bayan Allah kenan wannan shirka ne ina fata an fahimta malam yace fa in qala al mushrikuna min ahli hadha zamani idan mushrikan wannan zamani suka ce innahum ay su la yas'aluna zalika min al-makhluqina ai ba suna tambayar waɗannan ababe ne daga abin halitta ba mala ce fa innal muwahhidina kullihim wa ghairil muwahhidina min al-yahudi wan nasara wal mushrikina yukazzibunahum e idan kuka ce ai wannan ba daga abin halitta kuke roƙo ba ba malaman ku kuke roƙa ba ba shehunanku kuke roƙo ba malam ya ce to masu tauhidi musulmi masu kaɗaita Allah to za su ƙaryata ku yahudu da nasara ma gaba ɗaya ƙaryata ku za su za su ce ƙarya kuke ga maganganunku da kalmomi da kuka rubuta a littattafanku da ke nuni akan kuna roƙar wani Allah kun riƙi wani Allah a matsayin abin bauta a matsayin rabbu koma bayan Allah ko mun fahimta jama'a kasan shi ne shirka mushriki musu yake gaddama yake cewa yake shi bai yi shirka ba cewa suke su ba mushrikai ba ne ko mun fahimta jama'a tun na da haka suke har na yanzu jama'a ku tuna da hadisin tirmidhi hadisin sahabi adiyu dan hatim Allah madaukakin sarki ka kara mishi yarda asali kirista ne ya musulunta sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana saye da cross a wuyan shi annabi yana ganin shi ce tsinke wannan cross din sai ya tsinke shi sai ya cire ya wurgar adiyu dan hatim sai ya ce na ji wata aya a cikin alkur'ani tana cewa mu yahudawa ko kuma mu kiristoci mun riƙi malamanmu da shehunanmu a matsayin alloli koma bayan allah ma'ana ayar tauba da Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah adi dan hatim yace na ji wannan ayar sai dai amma mu ba bauta musu muke ba inji adiyu annabi yace a'a bautar su kuke yi adi yace ba bauta musu muke ba annabi yace to bari ka ji shin waɗannan malaman naku alaisu yuhilluna lakum ما حرم الله عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه ba su halatta muku haram kuma ku halatta shi su haramta muku halal kuma ku haramta ma'ana ku yi musu da'a cikin saban Allah adiyu dan hatim yace na'am mune musu biyayya annabi yace bala tilka ibadatuhum wannan shine bauta musu da kuke ashe duk wanda kai mishi da'a cikin sabon Allah ka bauta mishi ko mun gane jama'a Allah madaukakin sarki ka kiyaye to kaga inkari suke musu suke cewa su fa ba mushrikai bane ba sa yin shirka malam yace amma dai wa dunaka ba'd al-adilla ga wasu dalilai waɗanda za su tabbatar maka da cewa waɗannan mushrikai waɗanda a yau suke roƙon malummansu da shehunansu suke kirayarsu da su azurta su ko su yaye musu wata cuta ko wani baƙin ciki waɗannan ƙarya suke malake ga dalilai ga misalai akan haka qala ahadul mushriki da min ahlil maghrib wani daga cikin mushrikai kaji malam sai kira shi da sunan shi na yanka eh ɗaya daga cikin mushrikai min ahlil maghrib daga cikin mutanen garin maghrib wato ƙasar morocco wato maghribul arabi in ji profesa taqiyuddin al-hilali don wannan shi ke ba da labari ya qulubun nasra ala al-faransiyina yana neman a kawo mushi ɗauki yana neman a ba su nasara akan faransawa wato waɗannan turawa na faransa a sa'ad da suka kawo wa maghribul arabi hari suka zo za su mamaye ta wannan mushriki ya ɗulubu an nasra alal faransiyina min imami idris ibn abdullah kaji yadda yake neman nasara a wurin wani daga cikin shehunansu mai suna idris ɗan abdullah al-madfun fi zurhon wanda aka binne shi a wani wuri ko wata makabarta ko wani gari da ake kira da zurhon min biladil maghrib a garin maghribul arabi wato shi idris dan abdullahi din shehi ne daga cikin shehunansu shi kuma wannan yake ganin to ai zai iya neman nasara wato shi wannan shehi ya kawo musu nasara akan faransawa lamma hasarar faransiyuna madinata fas a sa'ad da waɗannan turawa suka mamaye wannan birni wannan gari wato madinatu fas ka ji abin da wannan mushiriki yake rera baitoci yake cewa a maulaya ya idrisu yabna nabiyina wa malja'u hadha al-qatr fil usri wal yusri takannafana takannafana al-usdu ad-diratu wa innana ala khatarin in lam tughithna ala alfauri yace a maulaya eh ya kai majibincin al'amari na kira ne nan gurin jama'a a maulaya ai ya maulaya ya kai majibinci na ya kai wato majibinci na ya idrisu ya shehi idris ya bina nabiyina ya kai dan annabin mu ma'ana jika kenan wa malja'a hadal qatri kuma kai ne mafaka ta waɗannan mutane na wannan ƙasa fil usri wal yusri a cikin kunci da wato asalin wato yalwa hali na kunci da yalwa da kai suke fakewa kaga ba Allah ba kenan takannafana al-usudu ad-diratu wa innana ga wasu zakoki masu kai farmaki sun kewaye mu sun kawo mana farmaki da hari wa innana ala khatarin gashi muna cikin wani hadari in lam tuhisna alal fauri idan baka kawo ɗaukin gaggawa ba mana ka kawo mana ɗauki ka cece mu ka ji yadda yake neman ceto da agaji da neman nasara a wurin wani Allah jama'a wannan ba shirka ba ne shirka ne shirka ne wallahu ta'ala ya kulu shi ku Allah cewa yake wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim nasara ba daga wurin wani take ba face sai daga wurin Allah wanda yake mabuwayi kuma wanda yake mai hikima a cikin dukkanin al'amuran shi kaga dalili na farko da ke nuna maka ashe a yau da yawa daga cikin waɗanda suke da'awar su musulmi ne da waɗanda suke da'awar shehuntaka da malanta da walittaka in ma dai sun sani ko ba su sani ba to mabiyansu sun rike su a matsayin alloli a beban bauta ina fata mun fahimta wanda mafi yawancinsu sun sani ƙarya suke yi sannan na abu ne ga mafi yawancin musulmi ya yaɗu wani shehi da ya zo daga wato asalin ƙasar Morocco ko kuma waccan ƙasa tasu ya ziyarci wasu zama aka yi a wani falo jama'a wani ya nemi shi kirari yana cewa da shi shine shehu ibrahim mana shehu ibrahim ne da kanshi a nan gurin shehu inyas ne da kanshi a nan gurin annabi muhammadu ne da kanshi a nan gurin kai allah ne da kanshi a nan gurin mana aqida ta hululiyya aqidar cewa komi allah ne mana shi ma allah ne mun fahimta da kyau jama'a idan ka ce wannan shirka ce aƙida ce ta kun allantar da wannan sai su ce a ai baka gane ba ne ai mun sufaye muna da wasu kalmomi da wasu irin jawabai da wasu mustalahat waɗanda ai ba za ka gane ba wato shi Allah maɗaukakin sarki yana da haske hasken sai ya yi tajalli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma hasken annabi sai ya yi tajalli ga wato tijjani shi ma hasken shi sai ya tajalli ga shehu ibrahim da haka in ka bi shehu ibrahim to kaga ka bi annabi kenan ka bi allah kenan kaga tajallin tajalli tajalli kenan na fata an gani shine wani dan rudu irin su shi ma din ya dura musu ashar yace tajallin kaza kazanka kana allantar da wani kato ka ce Allah ne da wani kalma tajalli tajallin mene ina fata mun fahimta wasu kalmomi ne na kafirci a cikin aƙidun sufaye jama'a in aka ce shirka ne sai su ce ai ba za ku fahimta ba ina kam za mu fahimta tunda ba alƙur'ani ne da sunna ba jama'a ai ba za a fahimta ba ko Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye malam ya ce asani dalili na biyu da ke nuna maka akwai musulmi a yau da suke suka riki wasu Allah a matsayin Allah suke bauta musu dalili na biyu ya ce min adati tijjaniyina yana daga cikin al'ada ta 'yan ɗariƙar tijjaniya idza farahu min qira'atil wazifa idan suka gama karatun wazifa wazifa dai tasu ta 'yan ɗariƙa an yanshidu hadhihi al-abyat sai su rera waɗannan baitoci bilisanin wahidin da murya guda sai su ce ya ahmad tijjani ya nural qulubi amma tara ma nahnu fihi min kurubin amma tara dayma allazi asaba wa anta ghawfin lam tazal mujaba العجل العجل بالإغاثة يا من له كل الأولى وراثة سيكا سنة كرن شيخ أحمد تجاني سنة يا أحمد تجاني يا كي أحمد تجاني يا نور القلوب يا كي حسكن زكاتا أما ترى ما نحن فيه من كروب shin ba ka ganin abin da muke ciki na bakin ciki ba za ka kawo mana ɗauki ba amma taraddaim allazi asaba ba ka ganin zaluncin da da ya same mu wa anta gaufin gashi kuma kai ne gausi kai ne mai ceto kai ne mai tsamowa lam tazal mujaba ai baka gushe ba in ka roki Allah Allah zai amsa maka dan haka al'ajal al'ajal bil igasa kai gaggawan kawo mana dauki da ceto ya mallahu kullul ula wirasa ya wanda ya mallaki duk wata ɗaukaka wacce ya gaje ta iyaye da kakanni kun san yan suna da'awar ai tijjani jika ne na manzon Allah ko ina fata mun fahimta yanzu wannan jama'a neman agaji wannan ba neman agaji ne ga wannan Allah ba jama'a to wannan shirka ce ba daidai bane kafirci ne wannan malin yace wa min adati darqawiyyin yana daga cikin ɗabi'a ta 'yan ɗariƙar darkawiyya kaji wata ɗariƙa ta daban ta yi farahu min qira'atil hafiza in suka gama karatun wani wurdi nasu mai suna alhafiza ma'ana mai neman kariya e wato in kana son kariya daga abokan gaba ko wasu waɗanda kake tsoron sharrin su kada ya isa gare ka sai ka karanta wannan hafiza ɗin to idan suka kammala karatun hafiza an yunshidu bilisanin wahidin sai ka ji suna rera waɗannan baitoci da murya guda sai ka ji suna cewa ta shafa ya rasulallahi fina fama narju shafa'ata min siwaka aghif ya khaira khalqillahi qauman bi'afan zilluhum abadan liwaka wa asri fi ighasatina fa inna nara al-maula yusari'u fi ridaka zaka ji suna cewa ta shaffa ya rasulallahi fina ya manzon Allah ka zo ka cece mu fama narju shafa'ata min siwaka ba ma fatan ceto daga wani kamana har ceton Allah ba ma so naka kawai muke so aghif ya khaira khalqillahi qauman ya kai mafificin halittu ka ceci wasu mutanen da suka zama bi'afan masu rauni ne zilluhum abadan liwaka wato gaba ɗaya zilluhum wato suna so ya zan inuwarsu gaba ɗaya har abada ta tabbata a ƙarƙashin liwaka a ƙarƙashin tutarka wa asri fi igasatina ka yi gaggawar kawo mana agaji fa inna lallai mu naral maula muna ganin Allah yusari fi ridaka gaggawa yake na yaga ya yarda da kai ba ma inkarin annabi zai ceto jama'a amma zai ceto ne da izinin Allah ina fata da ba mun fahimta don kada wani ya ceto gashi sun ce annabi ma ba zai ceto ba a ranar lahira ku a ina kuka nemi ceton a duniya ko a lahira su a duniya suka nemi ceton kuma bayan annabi ya mutu annabi ya rasu ba a neman taimakon wani wanda yake matacce cikin abin da babu wanda zai iya sai Allah sai su makalkale da wasu ayoyi walau annahum idh zalamu anfusahum جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما sai mu ce fi hali hayatihi kenan a sa'ad da yake raye kenan amma bayan ya rasu ka roki Allah ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ka kiyaye malam yace waɗannan bayanai unzurki unzur akhir kitabil hadiyatil hadiya ila ta'ifati tijaniya ka je ka duba littafin al hadiyatul hadiya ila ta'ifati tijjaniya a shekarar da ta gabata mun nuna muku wannan littafi littafi ne da professor taqiyuddin al-hilali ya rubuta don bayyana da tona asirin miyagun aƙidun 'yan ɗariƙar tijjaniya an fahimta jama'a maliki wa kazalika kitabal ibriz fi manaqib sheikh abdul aziz dabbar haka kaje ka duba littafin al-ibriz في مناقب الشيخ عبد العزيز الدباغ وكتاب الطبقات الكبرى دلتاب الطبقات الكبرى للشعراني نمالا وتؤسل محمد الشعراني وسائر كتب المتصوفة المتأخرين haka ka je ka duba littattafan 'yan ɗari'un sufaye waɗanda suka biyo baya fa innaha waɗannan littattafai nasu mashhunatun bil adillati ala anna mushriki hadha zaman ittakhadhul makhluqina arbaban min dunillah littattafan su cike yake da dalilai da ke bayyana maka mushrikan wannan zamanin sun riki halittu a matsayin alloli koma bayan Allah ashe ba kiristoci ne kadai suka riki malamansu a matsayin abeban bauta koma bayan Allah ba ga wasu 'yan ɗari'u sun riki malamansu a matsayin abeban bauta koma bayan Allah haƙoƙi na Allah suna ɗaukowa su ƙwace su bai wa shehunansu da malamansu da sunan tawassuli da sunan ai kai ba ka da matsayin da za ka iya roƙon Allah maɗaukakin sarki sai ka kama ƙafa da shehi saboda su ne na kusa da Allah ai su ne bayan Allah wane kai wane da roƙon Allah kai kai tsaye ai ba ka da direct contact da Allah maɗaukakin sarki sai ka kama ƙafa da wani Allah wannan jama'a shirka ne ba daidai ba ne kuma kafirci ne wannan ina fata mun fahimta ku ji jawabin wani daga cikin ruɗaɗɗe daga cikin ruɗaɗɗunsu hira da shi ake yi kare aƙidar yake yana ba da labarin wani shehi su mai suna shehi ɗan nasuru ko ba ku ji ba jama'a shehi ɗan nasuru wai shehi ɗin nasur yana tafiya akan ruwa ruwan ko takon shi bai kawowa ko takon shi Allah ya sa ka fahimci tako suna tafi tare da muridin shi shikenan shi yana kiran Allah muridin shi kuma na kiran shi don haka shi shehi na cewa ya Allah shi kuma muridi yana cewa ya shehu nasuru ana tafi a haka wai suna cikin tafiya a kan teku sai shaidan ya zo wa wannan muridin ya ce da shi kai wanda yana so ya batar da kai ne shi yana kiran Allah kai kana kiran shi kai ma ka kira Allah mana sai wannan muridin sai ya daina cewa ya shehu nasuru shi ma sai ya kira Allah da shehu nasuru yake kira wannan take sai ya tafi zai dilmiya zai zai nutse a cikin wannan ruwan sai shehu nasuru ya sa hannu ya kamo shi sai suka haɗa fuska to wai yaya haka sai ce wai wallahi wani ne ya zo min ya ce da ni wai kana kiran Allah ni ina kiran ka ni ma na kira Allah mana shi wannan mutumin cewa yake wai a wannan matsayin wani matsayi ne da baka isa kai ka kira Allah ba sai irin waɗannan shehunan wannan ɓata ne jama'a kuma abin haushi da takaici wannan mutumi kiran waɗanda suka kalli wannan a matsayin shirka yake wai jahilai wai jahilai sun yi yawa a duniya shirkar shirka ce ba ko mun fahimta jama'a to babu abin da ya fi wannan takaici jama'a sai waɗanda Allah ya doɗe wa basira da za su yadda da wannan a matsayin karama wallahi toshewar basira ce kai da ka fahimci gaskiya Allah ya dora ka akan sunna ka gode ma Allah Allah madaukakin sarki ka kiyaye don haka malam yace wa hadha khilaful islam alladhi jaa bihi jami'ur rusuli wannan ya saba wa musuluncin da dukkanin annabawa suka zo da shi wa khatamuhum haka ya saba da musuluncin da cikamakin su wa afdaluhum kuma wanda ya fi su matsayi da daraja muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alaihi musallam wato ya saba wa musuluncin da annabawa da musuluncin da annabi ya zo da shi daga wurin Allah wa hadhihi al-aya wannan ayar da muka karanta ta hujjatun ala kulli mushrikin min al-awwalin wal akhirin hujja ce mai nauyi akan duk wani mushriki tun daga mushrikan farko daga yahudu da nasara wal akhirin da mushrikan karken zamani har zuwa zamanin profesa taqiyuddini har zuwa zamaninmu har zuwa zamunna da za su biyo bayanmu ya zuwa tashin alkiyama wannan ayar hujja ce a kansu cewa kada su riki wani Allah a matsayin rabbu kada su riki wani Allah su nemi wani abu da Allah kaɗai ke a wurin wani Allah malai ce wa qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki kuwa da yace wala nushriku bihi shay'a kada mu yi kada mu yi wa Allah shirka malai ce ya ummu jami'al ashiya'i ya tattaro koni kada mu hada Allah da wani wurin bauta wannan wani ya tattaro koni min ahli samawati wal ardi tun daga mutanen sammai bakwai da waɗanda ke cikin ƙasa malai ce walau kana al mushrikuna ya'qiluna kaito da mushrikai na da hankali lakafatuhum hadhihi al aya da wannan ayar ta wadatar da su da ta sa sun tuba sun daina shirka da haka jama'a wallahi muna kira zuwa ga musulmi gaba ɗaya da waɗanda ke cikin ɗariku na sufaye da waɗanda ke waje da kiristoci da yahudawa da magusawa da 'yan al'ada da 'yan gargajiya ku rabu da riƙar wani allah a matsayin allah wato ku bar bautar wani allah duk abin da kuka sani wanda Allah maɗaukakin sarki shi ke yi to kada ku karkatar da wannan abu zuwa ga wani Allah kada ku bi malaman ku ku bauta musu kada ku bauta musu kada ku yi tsafi kada ku yi shirka kada ku rusuna wa wasu kada ku riki wani a matsayin abin bauta komin matsayin shi ko waye ko annabi ne ko manzo ne dan na daga abin da ya batar da kiristoci kuma shi ya batar da 'yan ɗariƙun sufaye shi ne sai su ga to ya annabi isa yana da matsayi ku kun fahimta sai su ga to ai wannan shehin yana da matsayi ai yana da karamomi ai yana da kaza don haka a bi shi a bauta mushi a rike shi a matsayin bauta abin bauta ko da wato wannan za ta kai ga bauta mushi matukar zai biya bukatar abin da ake nema ko zai kama hannunka ya kai ka ya zuwa ga Allah sai su bauta wa wannan wannan shirka ne jama'a ina fata an gane kuma abin haushi shine idan ka kalli ka tambayi mushrikan yau waɗanda suke gani cewa ba bautar wani Allah suke ba wannan me yasa kuke haka sai ka ji suna cewa ai su ba sa bauta wa shehun nan ba bautar su suke ba kadai suna bin su ne don su kama hannunsu su kusantar da su zuwa ga Allah sai mu ce da kai to ai wannan ta yi daidai da zancen mushirikan da annabi ya yaƙe su eh ina fata an gane wallazi na takhadhu min dunihi awliya'a waɗanda suka riki wani Allah a matsayin awliya waliyai da suke bauta ma in aka tambaye su aka ce dan me kuke bauta musu dan me kuke bin su sai gaji suna cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa muna neman su kusantar da mu ne zuwa ga Allah duk wani shehi da ake bauta ma za ka ga abin da ake fakewa da shi kenan ai yana da matsayi a wurin Allah ai kai baka isa ka isa zuwa gare shi ba sai ka bi ta hannun shehi sai ka ji suna buga maka misali da kwatance ba za su jawo maka ayar alkur'ani ba ko daya kwatance za su yi ta maka sai su ci ai kamar gidan gwamnati ne kai din nan idan ba ka da alaka da wani na kusa da gwamna dan gidan ba za ka samu isa ya zuwa ga gidan ba amma idan kana da alaka da wani ka kama kafa da shi sai ya kama hannunka ya kai ka har gaban gwamna ku kalli yadda suke kwatanta Allah maɗaukakin sarki da halittun Allah ga shirka ga kuma kwatanta Allah da halittun shi Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye har za ka ji jahilai da an buga wannan misali sai ka ji jahilai sun yi kabbara gaba ɗaya wannan na nuna maka zurfin jahilci da mutane suke a ciki Allah ka tsare mu alfa'idatu samina fa'ida ta takwas qauluhu fadin shi Abu Sufyan da yace fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraysh kun tuna a cikin wancan hadisi na Bukhari Abu Sufyan yace a yanzu muna cikin wani hali ne muna cikin wani lokaci ne da ya zama annabi da shi da ƙuraishawa sun yi wata yarjejeniya ma'ana maddahum fiha ay tasalaha ma'ahum alal muhadana wa tarkil muharaba ashara sinina fi ghazwatil hudaybiya ai abinda ake nufi da madda fihim ay tasalaha ma'ahum an yi yarjejeniya da su alal muhadana wato game da zaman lafiya wa tarkil muharaba kada a yaƙi juna tsawon shekaru goma fi ghazwatul hudaybiya a lokacin da aka yi ghazwatul hudaybiya an gane shine ma'anar wato asalin yarjejeniya din fa naqabat quraishun hadhihi almu'ahada waɗannan quraishawa sai suka warware wannan alkawali eh kaga an yi alkawali da su an yi yarjejeniya da su na tsagaita wuta amma sai suka warware alkawali wannan na nuna mana kafirai ba su da amana kafirai ba su da alkawali haka Allah ya ce innahum la aymana lahum ay la ahada lahum ku yaƙe su ba su da alkawali ina fata an fahimta فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة بعشرة آلاف مقاتل وانا القولي da suka warware sai annabi ya tattaro mayaka dubu goma ya je aka ci makka da yaƙi وفتحها سنة ثمان للهجرة النبي bude makka aka ci ta da yaƙi shekara ta takwas bayan hijira wannan fa'idar na nuna mana cewa a sa'ad da wato asalin annabi ya yi musalaha da su kafirai mushrikai cikin shi da su suwaye suka warware alkawali jama'a su suka warware alkawali wannan na nuna mana kafirai ba su da alkawali jama'a ina fata mun fahimta ba taro ake ba a ce kowa ya karantar da addinin shi kada ɗayan ya soki ɗayan ka je ka ga wace duk yarjejeniyar da aka yi su suke warware ta kirista su suke warware ta ina fata an fahimta alfa'ida tattasi'a fa'ida ta tara bale ce qala abu sufyan abu sufyan yace wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha mu da manzon Allah a yanzu muna cikin wani yanayi da ba mu san me zai aikata ba ya'ani yana nufin laqad waqa'at bainana wa bainahu mu'ahadatu sulhin wa hudna akwai sulhu tsakanin mu da shi sulhu na tsagaita wuta ba za a yaki juna ba amma dai la nadri ayuhafizu ala al-mu'ahadati am yaghdiru shin annabi zai kula zai kiyaye alkawali ko ko zai yi yaudara in ji abu sufiyana wannan ma'ana malamai suka ce kala abu sufiyan abu sufiyana ya ce ma'ana bayan ya musulunta kenan ya ce dama fa kuntu harifan ala an atanakasa muhammadan sallallahu alaihi wasallam a wannan tattaunawa manufata mafi girma ita ce na ɗan wato kwashe kafan manzon Allah na naƙasa annabi na faɗi wani wata muguwar magana a kan shi walakin na ne khiftu an yi kazzibani a sahabi sai dai na ji tsoron kada abokan tafiya na su ƙaryata ni falam ajid fursatan adkhulu fiha shay'an min at-tanaqqus wa at-tashkik illa hadhihi al-kalima yace ban samu wata dama ba da zan dan sako wata magana da za ta dan soki annabi in ba wannan kalmar ba ina fata mun fahimta yu'ayyiduhu qawluhu fi ma sabaqa na daga abin da ke karfafa wannan ma'anar da wannan maganar ita ce maganar Abu Sufyana da ta gabata kamar yadda muka karanta da yace fa wallahi ina rantsewa da Allah laulal haya'u ba dan gudun abin kunya ba min an yi asiru anni kaziban la kazabtu anhu ba dan kada ne abin kunya ba a gano a rubuta a tarihi cewa an taɓa kama ni da ƙarya ya ce da na yi wa muhammadu ƙarya wannan na nuna mana ashe ƙarya ɗabi'a ce ta kafirai ko to haka al'amarin yake jama'a har yanzu 'yan kaɗan ne daga cikinsu allah ke matsa su su faɗi gaskiya ita ma faɗin gaskiyar lahanul kauli ce matsa su Allah yake sai su su da baka su faɗi gaskiya ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ka samu dace alfa'idatul ashira fa'ida ta goma daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi awwalu shay'in bada bihi abu sufyana fil jawabi amma ya amuru bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na farko da abu sufiyana ya fara bayani game da amsar da ya faɗi wa sarki hirakal game da abin da annabi yake umurtar su da shi kauluhu ya kulu ga abin da abu sufiyana ya ce cewa yake shi wannan manzo a ubudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da wani wurin bauta watruku ma kana ya'budu aba'ukum ku bar abin da iyayenku suke bautawa koma bayan Allah wannan shine jawabi kuma shine abu na farko da Abu Sufyan ya faɗi cewa ga abin da Muhammad yake umurtar mu da shi Professor Taqiyuddin yace fa bada'a bit tauhidi alladhi huwa awwalu ma da'a ilayhi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa a'zamahu kaji annabi sai ya fara da tauhidi wanda tauhidi shine farkon abin da annabi ya kira ya zuwa gare shi kuma shine abu mafi girma daga cikin ababen da annabi ya yi da'awa ya zuwa gare shi wa huwa al-aslu azim tauhidi shine shishike mai girma alladhi yambani ko yubna alayhi al-islam shine jimshiki mafi girma wanda ake gina musulunci akai kun ji tauhidi jama'a faman ja'a bihi dukkan wanda ya zo da tauhidi ya zo wa Allah da tauhidi a lahira wa bi mutammimihi kuma ya zo da abin da ke cikasa tauhidi wa huwa shahadatu anna muhammadar rasulullah shine shaidawa annabi muhammad bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah ma'ana tauhidul mutaba'a bin manzon Allah kadaita manzon Allah da bi kamar yadda ake kadaita Allah da bauta ko mun fahimta jama'a a kadaita manzon Allah gurin biyayya da da'a ba ane ana hada shi da wasu katti ba a ce annabi ya ce ka ce ga wani malami ya ce wannan na nuni akan baka yi tauhidul mutaba'a ba kai musulmi annabi ya ce eh to shikenan an gama an tashi sai dai aiki to dukkan wanda ya zo da tauhidi kuma ya zo da tauhidi na mutaba'a ma'ana tauhidi na kadaita Allah da tauhidi na kadaita annabi da biyayya wa mata ala zalika kuma ya mutu akan haka yurja lahul khair ana yi mishi fatan haduwa da alkhairi a lahira wa in kasura fi ba'd al-a'mali ko da an samu tasgaro an samu nakasa a cikin wasu ayyuka na yau da kullum ma'ana wannan na nuna maka matsayin tauhidi malam ya ce wa mallam ya ji ibihi dukkanin mutumin da ya zo lahira ba da tauhidi ba la yanfa'ahu amalun babu wani aiki da zai amfane shi a ranar alkiyama wannan na nuna mana matsayin tauhidi jama'a shi yasa tauhidi shine abu na farko da ya wajaba kowace da'awa ta fara da shi tauhidi shine abu na farko da ya wajaba kowace makaranta kowane mai kira ya fara da tauhidi jama'a a sanya littattafai na tauhidi a karantar a gyara imanin mutane a kyautata alaƙarsu da mahalicinsu shine tauhidi jama'a ina fata an fahimta duk da'awa wajibi ne ta fara da haka mu dura da maganar da abu sufiyana ya faɗi cewa abu na farko da annabi yake umurtar musulmi da shi shine ubudullah wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma kana ya'budu aba'ukum wannan yayi daidai da hadisin Abdullahi dan Abbas a sa'ad da annabi ya aiki wancan sahabi ya zuwa garin Yaman annabi ya ce da shi innaka sata'ati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah kaga tauhidi da aqida kenan kenan dole a karantar da musulmi tauhidi da aqida wannan na daga cikin tsari na da'awa a bisa tafarkin annabawa farawa da tauhidi da aqida shi yasa jama'a yana daga cikin khafa'is na surori waɗanda suka sauka a makka zaka ji suna tarkisi akan aqida da tauhidi dan abin da aka yi ta gwagwarmaya da mushirikan makka su yi kenan su yadda da Allah su gyara tauhidi su mutu su shiga aljanna ina fata mun fahimta wannan na nuna maka ashe da'awar annabi a karan farko da tauhidi ta fara to haka duk wata da'awa dole a sanya littattafai na tauhidi a sanya littattafai na aqida a tarbiyyanci musulmi akan kadaita Allah a kyautata alakar su da mahaliccinsu su ina fata an fahimta wannan ita ce da'awa ta ahlus sunna idan kai ahlus sunna ne to wannan da'awa ta lazumce ka haka idan kai musulmi ne ai kai ma mabiyin manzon Allah ne kai ma masoyin manzon Allah ne lalle ka fara da tauhidi da haka muna muƙabalantar ƙalubalantar dukkanin musulmi da ahalus sunna da waɗanda ba ahalus sunna ba su fito da littattafan tauhidi da aqida su saka su karantar da al'ummar musulmi duk hayaniyar da zaka ji 'yan bid'a da 'yan ɗariku suke yi ba sa karantar da tauhidi ba sa yi idan ka ji suna cara suna ihu akan tauhidi to tauhidin rububiyya ne ku natsu da kyau jama'a tauhidi ne na rububiyya tauhidi na rububiyya kuwa har mushrikai sun yadda da shi ko mun fahimta jama'a har mushrikai sun yadda da tauhidi na rububiyya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhara shamsa wal qamara la yaqulunna Allah tauhidi ne na rububiyya qul man rabbus samawati saba wa rabbul arshil azim fasayaquluna lillah ko fasayaquluna Allah ko mun fahimta duka mushrikai sun yadda da wannan kafirai sun yadda Allah ke ruwan sama Allah ke kashewa ke rayawa ke kaza ke kaza duk sun yadda wannan tauhidi ne na rububiyya amma tare da haka ba su kadaita Allah da bauta ba to dukkan dan bid'a da zaka ji yana cewa an ce ba ma karantar da tauhidi to ga littafi mun sa gashi muna bayani akan tauhidi jama'a ku natsu da kyau za ku ga ba tauhidul uluhiyya bane ba tauhidul asma'i was sifati bane za ka ga tauhidul rububiyya ne a to ai tauhidul rububiyya da kai da mushrikai irin ku daya a cikin tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya ya hasulu tafriqatu baina ahli al-kufri wash shirki wa ahli al-imani wal islam ko mun gane da kyau jama'a don haka lallai ne a sanya littattafai na tauhidi da aqida a karantar lallai ne waɗanda ke ganin cewa littattafan tauhidi ko karantar da aqida zai raba kan musulmi zai kawo tashin tashina zai haifar da rashin zaman lafiya tauhidi da aqida to wannan jama'a ya tuhumci imanin shi jama'a kamar kana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan kuskure yayi da ya zama abin da ya fara kiran al'umma ya zuwa gare shi tauhidi kenan annabi yayi kuskure da ya fara da tauhidi don akwai wasu jama'a wasu daga cikin 'yan boko da suke ganin ba sai an kira mutane zuwa ga tauhidi ba ba sai an yi ta wata hayagaga ba haka suke cewa jama'a kana ta wata jijiyar wuya kana ta wani tada kana ta kana ta kaza abin da kai kanka baka da tabbas ka kirayi mutane akan abin da suka sani mana yadda ne za ka kawo musu abin da ba su sani ba a ce tauhidi ake karantarwa wani ɗan boko haka tattaunawa ta kama ni da shi jama'a a faɗa muku karatu ne muke yi karatu ne muka yi a cikin al'aqidatu fahawiyya sai ya zo ya same ni malam muna ganin wannan karatun zai kawo rabuwar kai zai kawo kaza zai kawo kaza don haka ina ganin ka daina sai na ce a ɗan dakata mana malami na ne kai ka karantar da ni ne sai ya kalle ni shi kwarai daga ce ka karantar da ni ne da zaka bani umarni ko kuwa ubana ne kai da zaka bani umarni na bi sai ce a sai na ce to tsakani da Allah ka san me ake karantarwa ha ko ma dai menene na ce a ai karatun naka ne yake zafi tsaji karatun da zafi sai na ce kai ka san me ake karantarwa wai ya ji karatun ne da zafi ka ji jama'a wai karatun tauhidi ne da zafi a alakanta a kyautata alakarka da mahalicinka shine zafi jama'a wai karatun da zafi sai na ce to tsaya zafi ne da karatun sai ya ce sai na ce to shi kenan zan tambaye ka tsakani da Allah da ni da annabi Muhammadu wa ya fi iya wa'azi da da'awa sai ce ai ba sai an gwada ba na ce ba na amsa ya ce annabi muhammadu na ce to me annabi ya yi a garin makka dangin shi suka kore shi kuɗi ya ci eh jama'a ya nemi wani mukami ne ko wata kujera ko wata sarauta a'a me ya yi suka kore shi na tambaye shi sai ya shiru ai tambaye shi ne sai ya shiru irin yan umma din nan ne jama'a waɗanda suna ganin a iya tattaro kowa kowane wal mawquzat wal mutaraddiyat a iya haduwa da su a tafi wallahi jama'a me annabi ya suka kore shi sai ya shugabanci a ba kana da aukai karatu ba sai ka faɗa min mun fi minti goma ya ki faɗa na ce sai ka faɗa ni ma na riƙe wuta ai sai ya ce eh ai ya karantar da tauhidi ne na ce yau wato annabi bai iya wa'azi ba kenan ya ce malami ban ce ba bai iya wa'azi ba ce ban ce ba to ya yi zafi ya ce ni dai ban ce ba sai na ce to ya aka yi haka sai ya shiru sai na ce to amsar ita ce haka karatun yake wato shi tauhidin haka yake ne jama'a eh tauhidin content din shi abin da ya tattaro haka yake ai ba zai yiwu ya zama kana fama da cuta ka ce ba za a darje maka a sa maka iodine a gyara maka ba jama'a ko zai yiwu za ka warke ba za ka warke ba ka ce ba za a tsira maka allura ba allura daɗi ne da ita dawa ba daɗi ne da ita ba da haka na ce kaji haka karatun yake tauhidi nake karantarwa ka kwatanta ni da malam wani karatun shi akwai daɗi karatun wani akwai daɗi amma na ka malam sai mu ji kamar anguwan nan za ta tashi sai na ce a ka natsu da kyau me nake zuwa da shi ba littattafai ne nake zuwa da su nake karantawa ba sai ya ce ina ce to kai littattafan ne ba ka so sai ya shiru sai na ce don haka kai e baka isa ka ce karatun ya zafi in karatun ya zafi me ya hana kai ka zo ka karantar ba application na ce ku rubuta ba za ku gayyace ni karantarwa ai kwarai da gaske kwarai da gaske sun gayyace ka ka zo ka karantar da su kada ka yadda ka zo ku fara haka nan za su ci mutuncinka wata rana don ana nan idan karatun ya zo kansu kai rufe ido za ka yi su kuma za su ga to ai su suka ɗauko ka ko ba haka ba ne sai dai in kai ma za ka yi wa dulau tudhinu ai ba yu dihinuna kaga sun cinye aƙida ka kenan da haka ce su rubuto da haka rubutowa ko kai da sunanka gashi da sa hannunka dan me za ka yi min katsalan da in kana da karatun ka zo na ka karantar mana ai ba sai ka gayyace ni ba ko ba haka ba ne da haka jama'a tauhidi dole ne a karantar da tauhidi jama'a dole a karantar da musulmi aqida kuna ji a wannan ƙasa ta Najeriya Najeriya ta arewa a wannan gari na zakzak da ake kira da Zaria birnin ilimi aka samu wasu da Hausa suna tashi suna kalmomi na kafirci suna allantar da shehunansu sai kai ne da ka saka littafin tauhidi kake karantarwa wani takadari ya zo ya ce maka wai karatun yayi zafi kamata ya tukuna wato a ture shi gefe a watsar da shi gaba ɗaya bai kamata a kalli maganar shi ba tauhidi babu zafi a cikin shi babu zafi a cikin tauhidi don in ka tafi lahira ba da tauhidi ba za ka haɗu da matsala a wurin Allah ba ka ba shiga aljanna babu tauhidi ba shiga aljanna duk aikin da kai duk sadakarka duk gaskiyarka duk sada zumuncinka duk ciyarwarka duk kazanka duk kazanka in ka tafi lahira ba tauhidi ba amfani ba zai amfane ka ba ko misqala zarratin ku tuna da hadisin bukhari hadisin aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ibnu jada'ana ga wani ibnu jada'an aka ce ibnu jada'ana a jahiliya kafin musulunci ya kasance yana ci da alhazai waɗanda suke zuwa aikin hajji yana ciyar da su ya shayar da su ya yi shekara yana tara kuɗi idan an zo irin aikin hajji na jahiliya sai ya ciyar da su aisha ta ce ibnu jada'an gashi ya mutu amma kuma yana ci da baki yana ayyukan alheri kaza yana kaza yana kaza aisha ta ce shin waɗannan ayyukan za su amfane shi annabi ya ce la ba za su amfane shi ba saboda bai taɓa cewa daidai da rana ɗaya yace ya Allah ka gafarta min zunubaina a ranar alkiyama ba bai taɓa yin tauhidi ba bai da tauhidi shi yasa Allah gaba ɗaya ya rusa ayyukan shi shi yasa jama'a tauhidi matsayin tauhidi ga jikin mutum kamar matsayin kai ne jama'a matsayin tauhidi ga musulmi kamar matsayin kai ne ga jikin mutum ka lura da kyau idan babu kai to ba jiki duk abin da za a karantar da kai in ba a karantar da kai tauhidi ba an cutar da kai wallahi jama'a haka muka haɗu da wani bawan Allah da daɗewa a wani majalisi na karatu na ilimi duk wani littafi na fiɗu ya haddace duk wani waƙe na littafin zaure ya haddace ya haddace zuhudu yar biyar zuhudu yar goma ba da masu ba ala malamin ki a ƙauye ya haddace ishiri ashariya ishiriniya ɗan ɗarani duk waɗannan littattafan in ya fara jawo maka su kamar yana karanta fatiha duk ya iya ya yi duka waɗannan littattafai siris na fiƙihu tun daga ƙawa'idi da ahalari ishmawi iziya risala askari mudawwana duka waɗannan littattafai da lawwali da sani duka duk yayi su amma wallahi jama'a ba a taɓa karantar da shi aƙida ba kai a ja maganar aƙida ƙur'ani bai iya karanta fatiha ba zai iya karanta ta daidai ba wannan ba a cutar da shi ba jama'a ya ƙare rayuwar shi a haka babu aƙida ko ɗaya amma duk baitin da ka dawo sai ka ji ya ɗauka ya ci gaba yana layi haka yana yana layi amma daidai da tauhidi ba aqida wannan ba bata bane jama'a dan haka musulmi ku fito da littattafan tauhidi da aqida ku karantar kuma littattafan tauhidin ahlus sunna ba na ash'ariyya ba ina fata an gane a sanya al-usulus salasa a sanya qawaidul arba'a a sanya kashfu shubuhati a sanya kitabu tauhidi a sanya tamyizul musulmi da minal kafiri na don sai an tantance jama'a eh a sanya littafin al'aqidatul wasitiyya a sanya hamawiyya a sanya tadmuriyya a sanya al'aqidatul asfahaniyya a karantar da aqidatul lamiyya da manzumatul ha'iyya a ɗauko manyan littattafai na aqidar ahlus sunna salafiyya a karantar da su shari'a na al-imamul ajurri a karantar da su sharhu usul i'tiqadi ahli sunna wal jama'a na al-imam lalika'i a dauko musu waɗannan littattafai na as-sunna na imam ahmad da na abdullahi da na ibnu abi asim da na al-imam al-mazini da na ibnu battah al-ukbari a dauko al-ibanatu sughra da kubra nashi a karanta a karanta al-ibana an usulid diyana duk sai an karanta waɗannan littattafan jama'a don su ne littattafan ahlus sunna ba ya ji a ɗauko wani littafi hayatul islami a ƙaƙa ba ma mutane ana karantar da su ba a yi ta wasu kwatance lau kaza to lau kaza lau kaza kana kaza lau kaza duk waɗannan laulau ɗin lankwashe kaza ta yi ta naɗe ka a cikin bid'a wallahi jama'a ina rantse muku da Allah dole sai an karantar da kai aqidar ahlus sunna Allah madaukakin sarki ka samu dace na'am Thank you. والله أعلم والله أعلم الفائدة الحادية عشرة قول هرقل لأبي سفيان فائدة تقوم شاء jawabin da sarki hirakal yi wa abu sufiyana da ya ce da shi in kana ma ta kulu haƙƙan idan har abin da kai abu sufiyana kake faɗi gaskiya ne game da wannan mutumi wannan annabi in dai da gaske abubuwan da na tambaye ka ka ba da amsa gaskiya ne fasayamliku mawubi akadami hatai ne sai ya mallaki wun inda kafafun nan nawa suke takawa mana sai ya mallake su don annabin gaskiya ne na fata mu fahimta ya'ani abin da hirakal yake nufi ai in kunta sadiqan fi ma wasafta bihi hadha nabiyya in har kai din nan abin da ka faɗi gaskiya ne game da siffanta wannan annabi fa innahu sayastansiru huwa wa man ittaba'ahu min ummatihi alaina nahnu ma'sharar rumi lallai shi da waɗanda suka bi shi akan wannan addini za su samu nasara za su samu ɗaukaka akan mu waɗanda muke mu rumawa wato kiristoci wa ala jami'i a ada'ihi kuma sai ya samu rinjaye zai samu taimako da ɗaukin Allah akan dukkan makiyan shi wa sayukhrijuna na min biladi shami kuma sai ya fitar da mu ko sai sun fitar da mu su mabiyan shi daga wato asalin garin sham Allahu akbar haka wannan al'amari ya faru jama'a cikin tarihi a sa'ad da a zamani na khilafa ta sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tura musu da Abu Ubaida ibn al-Jarrah ko kuma Khalid ibn al-Walid yaje aka yi muhasarar su aka tsare su aka yi musu kofar rago aka shiga aka ci wani gefe na kasar Dimashq Shami a wannan lokaci da yaki wani gefe kuma aka buɗe ta an watan wato aka buɗe ta da sulhu wato asali abu ubaida da shi da wasu sun shiga suna tattaunawa da wannan sarki na ya ba da jizya ko wani abu makamancin wannan kai kuwa khalid ibn walidi eh asaifullahi al-maslul ka lababo ka biyo dare kayo farmaki har ka fasa kofar garin eh har ka shigo ka fara yakar mutanen garin ta gefe sai zama ta wani gefe an ci su da yaƙi ta wani gefe kuma an yi sulhu ne da su shi yasa hatta ƙasar sham a wannan lokaci kamar da malaman tarihi suka bayyana wannan musalahar da aka yi da su raba ƙasar biyu aka yi rabi ta zama ƙasa ta musulmi rabi kuma ta zama ƙasa ce ta kirista amma za su ba da jizya ina fata mun fahimta shi yasa hatta wasu daga cikin coci-coci nasu kana'is a wannan lokaci ba a rusa musu ba ka karanta wannan tarihi a cikin albidaya wa nihaya ta alhafiz ibn kathir ne dimashqi a cikin juz'i na wato mujalladi na hudu juz'i na bakwai zuwa na takwas Allah madaukakin sarki ka sa mu dace malam yace qala muhammadun taqiyuddin wa kadhalika waqa'a haka al'amarin ya faru fa inna umar radiyallahu anhu akhrajahum min biladi sham sayyidina umar ne ya hidda su wato ya zuwa wato daga kasar su ta sham wa sakana hal muslimuna musulmi suka zaune wannan garin wannan na nuna maka mu'jiza ta addinin musulunci wannan na nuna maka gaskiyar addinin musulunci wannan na nuna maka ɗaukaka da rinjaye na addinin musulunci akan duk wani addini da ba shi ba kuma wannan na nuna maka ɗaukakar ahalul islami wato musulmi akan waɗanda ba su ba matuƙar sun lazimci karantarwa ta addininsu matuƙar ba su ƙetare ta'alim da'awa da karantarwa ta sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukacin sarki ka samu dace waɗannan darussa da kuka ji jama'a gaba ɗayansu mun tattauna su ne a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki a wannan sura ta Ali Imrana فدن الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وتآية همسين ترى زوى آية ستين دهول ديدي أتكون ونن سورة آل إمران من أرغم الله مدوك تنسلكي ونن درسة da waɗannan fawa'id da muka tattauna su a ƙarƙashin waɗannan ayoyi Allah ka ba mu ikon fahimtar su da aiki da su Allah ka taimake mu ka tabbatar da musulunci da musulmi Allah ka taimaki addinin musulunci a duk inda yake da musulmi ka kaskantar da kafirci wato da kafirai muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka gafarta wa malaminmu a Sheikh Abu Abdulrahman Al-Albani Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka yafe mana kurakuranmu mu ka gafarta mana zunubanmu ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh